يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتم a wannan littafi mai tarin albarka na ɗariƙun salihina ila rabbil alamin na sheikh al'allama wahid abdulsalam bali Wannan muka jisa daga bakin malaminmu a shahid muhammad awwal adam albani zaria muna roƙon allah ya karbi shahadarsa wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka ta masjid salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin yau muna yinin 28 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da talatin da shida kuma ta zo daidai da ishirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a mun karatuttuka guda goma insha Allah ta'ala yau shine karatu na sha daya shafi na nawa shafi na 65 karatu na 11 insha Allah ta'ala a ranar mun karanta bayanai akan falalar kiyamun laili har guda goma sha bakwai yau za mu tashi falalar kiyamun laili na sha takwas a tanafusu fi qiyamil layl at-tanafus wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun gogwar maya tsere tsere a qiyamul layl fa fi sahihaini a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abdullahi bin umar an samu hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda kala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu abdullahi dan umar ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la hasada illa ala ne la hasada illa ala ne rajulun آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار wani hadisi annabi ce la hasada illa fitnataini babu hasada ba a yarda a yi hasada ba sai a cikin abubuwa guda biyu to mun sani hasada babu kyau shi yasa Allah ya ce hasada ɗabi'ar yahudawa ne am yahsuduna nasa alama ma atahumullahu min fadli wadda kasirun min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq don munin hasada Allah ya saukar da maganinsa a Qur'ani wa min sharri hasidin idha hasad amma anan annabi yace la hasada illa fitnatayn babu hasada sai dai a cikin abubuwa guda biyu sai malamai suka ce hasada yadda nawawi ya faɗa a sharha sahihu muslim al-hasad kismani hasada ya kasu gida biyu haƙiƙi wa majazi akwai hatsara ta hakika akwai hatsara ko ta majazi hatsara ta hakika burin gushewar ni'imar wani wani da allah ya ba shi wata ni'ima ko baiwa na hali ko ɗabi'u ko dukiya ko kyau wani ya ce ina ma da ya rasa ta wani haramun ne malaman duniya gaba da su haɗu kan haramcinsa sai na biyu hasada da ake kira majazi majazi ma'ana aron sunan aka yi amma ba hasada ake nufi ba to wani ana canza gibda menene gifɗa? kamar ya Allah yadda ka bawa wane kaza kaza to ni ma ka bani kaza din ba tare da ka gusar da na wani ba wani shi ne gibda to shi gibdan bai halatta ba sai a abubuwa guda biyu kenan ina ma da abin da allah ya ba wa ne ya bani to bai halatta ba sai a abubuwa guda biyu ibn hajar al-asqalani a shar'an sayyid bukhari fathul Bani. sai ya ce shi kwada ya kawo na hadisin kenan yana nufin hasada haramun ne amma ba a yadda ka yi hasadar ba sai ga abubuwan nan guda biyu amma ba tare da neman gucewa na wancan ba to su menene da menene aka yarda ka iya marmari ya allah da yadda ka ba wa ne da ka ba ne na farko rajulun atahu Allahul kitaba mutum ne Allah ya ba su littafi shi da Qur'ani in ka ji an ci alkitab aka samu sa ma'arifa a musulunci to Qur'ani ne a Qur'ani ka ji an ci alkitab da ma'arifa a hadisi ka ji an ci alkitab da ma'arifa Qur'ani ne to Allah ya kira ta Qur'ani da alkitab ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم اين سين كاف كتاب كذا كتاب كتاب كاف قرآن كذا متن آتاه الله الكتاب الله يا باس القرآن gangaram ne shi sun Allah ya ba su Qur'ani aran ne hafizi ne eh, atahu Allahul kitab Allah madaukakin sarki ya ba su Ƙur'ani Qur'ani ya zauna wa qama bihi ana al-layl yana tsayuwar dare da shi yana nafilar dare da shi eh, ana al-layl a lokutan dare yana nafil fili da shi wa rajul na biyu mutum ne a ba'un lahu malas kudi allah ya basa ko naira ko daloli allah ya basa dukiya faho ya tasaddaku biha yana sadaka da dukiyar ana allaili wannan har a lokutan dare da rana allazina yunfiquna amwalahum bil laili والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولكن to kaga wannan iyaka biyu din nan kenan in kaga wani da kuɗi yana gina masallatai ya makarantu kula marayu taimakawa mabukata ka ce ya Allah ina ma yadda ka ba wani dukiya ki haka ne ma ka bani wani ya halatta wani ne Allah ya ba su ilimin addini yana aiki da ita ka ce ya Allah ina ma yadda ka ba wa ne ka ba ni ma ya aiki da ita wani ya halatta amma kawai ka ga an nada wani sarki ka ce ina ma da ni ne haramun ne an nada wani gwamna ka ce ina ma da ni ne wannan haramun ne wani ya angwance ka ce ina ma da ni ne haramun ne kawai duka ka nemi naka kawai da ne don la hasada illa fi isnatai saboda haka wannan kenan na sha tara zikiru ambaton zikiru ambaton man kala man kala hu zikiru wani ambaton Allah ne wani addu'a ce wata zikiri ce man kala hu duk wanda ya faɗe ta duk wanda ya faɗe ta inda istiqazihi minan nawmi yayin da ya farka daga mai daga barci don koda ba sa barci ba ana nufi istiqazihi farkawa daga barci duk wanda yi wannan zikirin yayin da ya farka daga barci cikin ikon Allah istajaba Allah du'a'ahu Allah zai karbi addu'arsa stabilizer ne da yake tura addu'a sama lifta ne روى البخاري عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي من تعار من الليل كلمة تعار malamai sai maganganu da yawa na daga cikin maganar aliyakaza ma'a sauti farkawa da kara yawanci zaga yana farka daga barci zaga yana farka da kara yana wani hamma da kara kara to dai amma abin da yake nufi wanda ya farka daga barci da daddare ba wai farkawan final ba ba mutum yana barci sai farka karfe tara dare ne goma ne sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu don sallah ne kudin cizo ne ta yi da shi sauro ne ko ba gaba kawai sai farka cikin dare ko bawali ko ba gida ya addabe shi yana farkawa faƙala sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله sautai kawai kana farkawa cikin dare sai kai haka ko kina farkawa cikin dare kika yi haka kika faɗi haka sun ƙala sai bi bayan su da allahumma gafirli ya allah ka gafarta mu rufe bakinsa ke da wuya a yi na sakonsa duka auda a ko ya roƙi allah buƙatarsa goro ne allah ba ni mace ta gari kasuwa baya ja ya roƙi allah kasuwancinsa ya roƙi allah lafiya a cikinsa zaman lafiya ya roƙi allah da alkhairi ostu jibalan za a amsa masa za a amsa masa abin da ya roƙa fa in tawadda'a kai idan ma ya alwala wa salla yi salla ko bila salatu garanti ne sallar nan ta an karɓi sallarsa domin sahihul bukhari hadisi da dubu da ɗari da hamsin da saboda haka wannan ya karanta da mu muhimmancin furta wani addu'a in ka farka cikin dare da za ka yi sallar dare da ba za ka yi sallar dare ba ka faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu da hula la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah la ashirin la tahzan ya man fataka qiyamul layli la ta hazan kada ka yi bakin ciki akwai littafi mai suna la ta hazan ku wannan la ta hazan kada ka yi bakin ciki ya man fata ka ya layli ya wanda na filar dare su wuce masa yi niyyar za ka yi na filar dare sai barci ya wuce da kai baka ji komai ba sai asuba to karka ciza yatsa ya liya ka karka yi bakin ciki ga dalili rawa muslim an umar bin khattabi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم ya kawo hadisi daga Umar dan Khattab manzo Allah ya man nama an wanda ya barci akan kasansa akan kasansa misali ya yanke wa kansa kowane dare zai nafilar dare ko zai karanta qur'ani izu kaza sai ranar barci wuce da shi ba niyya mana sorry da niyya yana so ya tashi da dare sai barci wuce da shi bai farka ba a ma bai na salatin صلاة wa salatin الظهر sai yi wannan karatun ƙur'ani ko wannan nafilan bayan gari ya waye tsakanin sallar asubahi har zuwa azhar bakwai dare ne takwas ne tara ne goma ne sha ɗaya ne sha biyu ne kutiba lahu ka annama kara min al-layl za a rubuta masa ladan kamar ya karanta su da yaushe da daddare saboda haka kayi kiyamun kayi yin kiyamun laili sai ka makara sai ka yi kiyamun nahari kuma ya mai gurbin kiyamun laili ko kana da ladansa daidai da kiyamun laili amma fa wannan ba ka samu ka tashi ba amma in ka ji alam naka ya buga ka ji zakara ta yi kukurugu ta yi tara ko an nan tashi ka ka duba agogo ka ga time din kiyamu laili ne amma da gangan ka sake silif cewa ka miƙe ka ci gaba da barci to kaga wannan don kayi da rana sai dai sunansa kayi da rana ba shi da falalar dare amma in baka ji komai ba sai asuba to kana iya yinsa da rana ko kana da ladin kamar kayi da dare tambi fadakarwa man fata qiyamul laili duk wanda na filar dare ya subuce masa fali salli min duha ya sallace ta da yaushe da hantsi shafa na ma shafa zai ba in raka sha ɗaya kake yi dama har da wuturi da daddaren to yin gari ya raka sha biyu za ka yi ko ka yi sha biyu ko ka yi goma ko ka yi takwas ko ka yi shida ko hudu ko biyu ka zai kiyamun laili a yi ko sha ɗaya ko tara ko bakwai ko biyar ko uku ko ɗaya to amma in za ka biya da rana ne to ba zai zama hutuni ba da zai zama shafa'i shi da yadda za ka yi fa'in ya ke mu bi hamsu raka'at in dama yana kiyamu laili da raka'a biyar sallahun na mina zuwa sittan sai yi su da hanzi ba biyar ba nawa wa ka za ka to in dama yana yin bakwai sai nawa da hanzi in takwas eh, idan kuma tara ba goma idan goma ba a dalil ga dalili ba ka ake maka magana ba in ji wahid abdulsalam bali ma rawahu muslim an aisha muslim ya roto hadisi daga aisha anna rasulullahi kana idza fatahu salatu min al-layl idan sallah ya suku cewa annabi da daddare min waje in don rashin lafiya aw ghairihi salla min an-nahari tilkai ashar raka sai yi sa da rana dozu daya kaga ya ƙara ɗaya a kai kenan domin sahihu muslim za ka samu wani hadisi روى النسائي والصحاه الألباني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال ما من امرئ تكون له صلاة من الليل ko ta hutu salatun bilailin babu wani mutum da sallar dare zai sukuce masa fa ko alaiha naumun barci ya galabce shi a kanta sai yayi da rana sorry wannan ma bai ma yi da rana ba da barci ya galabce sa illa ka taba lahu lahu ajra salati sai Allah rubuta masa ladan sallar kamar yayi wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi barcin da yake bonus ne Eh Allah ne ba ka barcin ko aka ba ka ladan kiyamul layl ashe wanda barcin ya dauke shi bai yi kiyamul layli ba kuma yi da hanzu shi ya fi diban gara ba na ɗaya ya kwashi gara basan barci wanda wannan barci na musamman ne sadaka ne daga Allah eh kamar ba shaidani bane ya abin nan sa Allah ne yace yi barci ka huta yadda ya ba da barci a wajen yakin Uhud da yakin bada idh yughashikum al-amana nu'as sannan ko na biyu ya samu ladan kiyamul layli na uku kuma da gari ya waye ya kara yin kiyamun laili din a kiyamun na hari a ya samu gara ba sa uku sannan amma in bai yi da ranar ba amma makara da ya sa bai yi da daddare ba yana da riba biyu barcin kyauta sana ko ga aladun kiyamun laili kaga wani yana sake fassara mana tsaman hamma bi hasaratin falam ya amalha kataba Allahu indahu hasanatan kataba Allahu lahu indahu wannan ke wani hadisi imam nasa ya ka sunan hadisi na 1784 nasiruddin albani ya inganta hadisi a sahihul jami hadisi na 2691 rawahu ibn majah وصححه الألباني عن أبي الدرداء أن النبي قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم وأن يزوج كنشيرسا يعني ريتاشي يصلي بالليل يصلي الدري فغلبته عينه سيئد وتغلب شيشي حتى يصبح حرق رواية كتب, كتب, كتب له ما نوى za a rubuta masa lada abin da ya niya wa kana nawmuhu sadaqatun alayhi min rabbih barcin nan da ya sadaka ce gare shi daga ubangijinsa ibn khuzaima ya kawo a littafin sa hadisi na uku albani ya inganta a cikin targhib wa targhib hadisi na 601 saboda haka idan ka zo barci kayi niyyar kiyamun laili sai baka samu ka tashi ba wato kana da ladan kamar ka yi sai dai in ka tashi amma daɗin bargo ya ruɗe ka laushin katifa ya ruɗe ka to wannan baka da wannan ladan don baka yi ta tajafa junubu anil mazaji ba shi yasa wani cikin salam in ya kwanta da daddare lokacin da ya tashi daɗin filo nan ga laushi yana ta wasu kada ka yi kiyamun laili sai sauka daga kan katifar sai rika shafa ta innaki lallajina wa na fil jannati miki kina da taushi amma aljanna ko wacce ta fi ki taushi kina da laushi aljanna ko wanda fi ki laushi fadlun fadlu salatu duha falalar sallar hanzi sallar walaha ana yin su ne bayan kammala kullun rana har zuwa kafin rana ta zo tsakiya har zuwa wajen sha ɗaya da rabi duk lokacin su ne salatu duha bi sittina wa a sadaka idan kai sallar hanzi to kamar ka tara mutane ɗari uku da 360 kai musu sadaka wannan ka ba su hatsi wannan ka ba su mota wannan ka ba ta jirgi haka ba daban da ba har ɗari uku da sittin ka gina masallaci ka gina ma'ana wanda ya sallar hantsi yana da ladan kamar ya yi sadaka ɗaɗɗaya har ɗari uku da sittin rawa muslim an abi zarrin عن النبي صلى الله عليه وسلم Abu قال أبو ذر يروتو ya ce يصبح yana wayan gari ala kulli sulama min ahlikum a bisa kowace gaba daga cikin ɗayan sulama wanda line na hudu wa idan da sulama bare ta sulama hiya mafasilul a'dai sune kenan joint na gabobi Wani asabi da yatsu yanzu ya bala wannan wurin kallon wasa duk inda za ka karya a cikin ka shine mafsal mafsal duk inda za ka kakkarya ka lallan wasa yatsunka ne wuyar hannunka ne tafi ne kuiwa ne mana dan adam yana da 360 dama cikinsa joint 360 cikin ikon Allah ko ba sai ka san Greece ba ba zai hukba amma Boris ya yi shekara da shekaru mana yanzu to dan adam yana da gabobi na ɗari da su to ka'ida idan gare waye yusbihu ala kulli sulama min adikum sadaka wajibi ne koWani gaba a cikin ga ya sadaka eh, kowani gaba ya sadaka fa kullu tasbihatin sadaka وكل تحميدة صدقة وكل تعليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة كل كجر سبحان الله سبحان الله كنا صدقة والحمد لله والحمد لله كنا صدقة لا إله إلا الله كنا صدقة الله أكبر كنا صدقة jama'a ku ji tsoron Allah ku yi sallah kan lokaci amru bil ma'ruf ba kai sadaka jama'a ku daina a azina da alfasha ka kai na anil sadaka ko yaran ka da ka tara sai ka musu nasiya wa yujzi'u min zalika ga ga wacce daga ɗaya ce tamkar gayya zai tattara maka kin nan gaba ɗaya rak'atani yarka'u huma min ad-duha rak'o'i biyu idan mutum ya yi su da hantsi bakwai ne bakwai da rabi ne takwas ne na safe ke ba takwas da rabi har zuwa sha ɗaya da rabi in kai ya tattara maka ladanan duka sannan kuma kana da ladan tamkar gaɓoɓin nan ɗari uku da sittin sun yi sadaka za ka abi kacal ake su kakan iya yin sa a gida kakan iya yi a gona kakan iya yi a ofis ka je kasuwa in ka zo kana shagon ka sai ka yi rawa abu dawuda wani hadisi ya inganta domin sai musa hadisi na 720 rawa abu dawuda wa sahul albani ana bi buraida qala sami'tu rasulullahi yaqulu fil insani 360 mafsila mutum yana da gabobi join 300 da na da 60 ina likita ne da zai riga mana kai hannu kada yana da nawa kai mai sai da kayan waya ne misali kai magini ne misal kana magana ne akwai likita a wurin aliyu yanzu nuna yana da join nawa ba kana tibi a nan ba iko allah to rana ya ce ka kawo mana shatawa to a hannun na ma nawa ne a hannun ba kaji wani ba layin zaune da sha tuba zai wani layin zaune ya kasa magana amma ci gaba da irgawa Allah biya to don haka fa alaihi an yi tasaddaka an kulli mafsilin minhu bi sadaka don haka wajibi ne ga mai wannan gabobin kullum ya yi sadaka sau adadin gabobin in kowane sadaka kowane gaba za ka cire naira goma ka yi sadaka madadin shi naira goma sau ɗari uku da sittin ka ga ɗari uku da sittin sau goma ka ji uku da ɗari shida wannan in ma kowane gaba za ka yi wa allah sadaka naira goma kowane gaba ka yi masa sadaka da allah ya baka dama kana motsawa don ga wani na nan ya yi paralyze a zube yake ba jami'in hudu ba ba kan neman lafiya to shine kenan ka gode wa Allah kullun gaba na haraji ne yadda ka sani mai acaba ne ko mai nafe ko abin akwai harajin da ake biya ranakun kasuwa yanzu ko da kaje shagunan kasuwa akwai eh, pa week akwai pa month akwai per abin per mana kowane da harajinsa to a kullum gaban na yana bukatar haraji a wajen allah ka yi sadaka sau 360 in ka kasa kanu sai sabai suka ce wa man ku zalika ya nabi Allah ya annabi alawa zai iya yin haka a kullum kana sai ce an fil masjid kaki ba na soja ba kaki na ka tofar eh, kaki ka gani a masallaci an tofar tafino haka binne to shi ke ka wa na garaba ba duka kar ka zo matsala ka yi yawa haraba baka samu ba sai ka jamanin yin kakin tobar sai birni to wani ko ai ka ji ga aiki in ka yi kaki a matsala jan tobar ka rufe to ka haya wannan ba shi yasa kaki ka tobar a masallaci ba tare da ka binne ba ma ka ba ira abu obai da amir bin jarrah bayan sallar sha a harkar masallaci ya kake tofar sai manta bai rufe ba sai zai kwanta da daddare shan sai farka cikin dare sai ya tuna sai nufi a ci balbal fitilan gargajiya sai ya zo ya fara yawo a haraba masallaci yana nema can ya samu sai ya zuba kasa sai ce na gode wa allah dama idan mutum ya tofa kaki a masallaci bai rufe ba ya kunna garwacin wutar sa a jahannama tana kan ce ana ta zuga wutar ya ce na gode wa allah da da hannuna na kashe wuta ya da ya kwanti to kaga kaki mutu ya ga an tabbara masallaci ya rufe ya samu wani lada wa shay'u tunahihi Ali tariq da wani abin da ka gusar daga hanya ma'ana kana tafiya sai ga kwalba a hanya sai ka kawar don kada ya yanki wani kaga kusa hanya sai ka dauke don kada ya huda wani kaga dutse a tsakiyar hanya ka dauke don kada ya dauje wani kaga dan fashi hanya ka share shi don kada ya tuci wani Ka wannan ka samu wannan ladan kai fa in lam yajid in ka kasa wannan ka nemi kaci baka samu ba ka nemi abin da zai cutar hanya baka samu ba faraqatan duha kai rakawai biyu na hamsin tujizi uka ya isar maka wannan albashin wannan abu dawud ya kawo sunan hadisi na 500 biyu Albaniya ya inganta sahih jami'a hadisi na 4239 shi da ba wai ruwan ilimi yake zuba maka ba hanyar samu aljanna dariqu salihin ila rabbil alamin kana tafiya kusa katal gani a hanya ka kawar ka samu ladan sadaka sau ɗari da su. saboda kada ka yi asarar wa'annan ayyukan lada na biyu salatu duha mun ji sallar hantsi na farko tana baiwa mutum ladan sadaka sau 360 harajin gabobin jikinka joint 360 sai na biyu salatu duha sallar walaha tarfa uka tana ɗaukaka ka za ka wuce ba gausu ba eh, ba eh, kare hana gausu ba mata zakiru za a ɗaukaka ka ila darajatil awwabina zuwa ga darajar masu mai da al'amari zuwa ga Allah in ta takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura rawa musulun an zaidu bin arkam ana wura a oman zaidu dan arkam ya ga wasu mutane yusallu na bin duha suna sallar hanzi faƙala sai ya ce ama laƙada alimu ama amma ba giga sun sani anna salata fi ghairi hadhihi sa'a salla a lokacin da ba wannan ba afdal shi yafi inna rasulullahi qala lalle annabi ya ce salatul awwabina sallar masu mayar da al'amuran su zuwa ga Allah hina tarmadul fisal yayin da ƙananan raƙuma suke shan hanzi tarmazu suna shan hanzi alfisad kananan yaran raguma shi yasa sallar wala'a yana da riba da yawa don gobe kiyama aljanna ma da hanzi za a shiga za a shiga aljanna da hanzi a karya da masa da miyar ɗanyen kifi haka yi zuwa hadisi saboda haka ka kiyaye sallar wala na uku man sallar duha kana fi ayatul lahi wanda ya sallar hantsi Allah ya zan furgan nasa a wannan rana eh, man sallar duha wanda ya sallar hantsi kana fi ayatul lahi ya kasance a cikin mai kiyayewar Allah Allah yana kiwonsa Allah yana kula da lafiyarsa diwala yomi a tsawon wannan yini diwala yomi a tsawon wannan yini rawa abu dawud wa sahahul albani an nu'aym bin Hamari. Kala hammari qala nu'aym bin hammari yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Yakulullahu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yana cewa ya adam ya kai ɗan adam la tu'jizni min arba'i kalimatin la kada ka nuna min kasawarka min arba'i raka'at wajen yin rakoyi guda hudu fi awwalin naharika a farko yininka in ba ka yi kasa a gwiwa ba kai nafila raka hudu da hantsi afika akhirahu zan kare ka har ƙarshen yini allah zai kare ka daga wani bacteria daga wani ebola daga wani cuta da ake shaka a iska ko a ruwa ko a abinci ko daga bindiga ko daga fom Allah ce in kai na fila na raka hudu ba ka yi kasa a gwiwa ba nema ba zan yi kasa a gwiwa na ba ka kariya har yammacin wannan ranar ba ba sai ka shiga jeji ka je wajen boka ba na hudu salatu duha ka ajin umra iko Allah su ka gate kenan ba tare da sai ka yi ifasol ba ba sai ka yi visa ba ba sai ka karbi allura ba ba sai ka ba da makudan kudi ba in kana son ka yi umara kina son ka yi umara a ce maka al'amiru yanzu an jajara alhaji ya ji ba al'amiru ka zama al'amiru to ga garaba ka rawa abu dawud abu dawud ya rawaito hadisi eh. abu dawud ya rawaito hadisi wa hassanahul albani albani ce mai kyau ne an abi umama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace man kharaja min baitihi mutatahhiran wanda ya fita daga gidansa amma da alwala ba ka'idar da alwala domin sharadin in za ka fita din ka yi alwala ila salatin maktuba ya tafi sallan farilla magariba ne isha'i ne asubahi ne azan ne la'asar kin ka fita daga gidanka da alwala fa'ajiru ka ajiril hajj al-muhrimi yana da lada kamar mai aikin hajji wanda ya dau harami wa man kharaja wanda ya fita ila tasbihi duha zuwa ga inda zai na nafilar hantsi la yansibuhu illa iyyahu la yansibuhu bai kafa niyyarsa akan komai ba illa iyyahu sai wannan sallah bai fita a kan bari in ya je ko kafi ya je ya ratsa gidan suwa ne ya karbi kudinsa ba wala har ne kawai a gabansa fa ajruhu ka ajril mu'tamir yana da lada kamar na mai umara wa salatun ala azan salatin ka yi sallah a bayan wata sallah lalagwa babu surutan banza misali da ka zo wala haɗin ko su abuna idan ka yi sallar ka sallame ba ka surutan banza sai ka tashi ka kawo wani ka yi sallama ba surutan banza lalagwa nawa babu surutan banza tsakaninsu babu wasa tsakaninsu kitabun fi illigina wannan kai tsaye an rubuta maka cikin illigina kalla ina kitabul abrari da fi illigina wa ma adraka ma illiyun kitabun marko ya shaɗu mukarram ko lolowa na aljanna na biyar salatu duha falalar sallar hanzi na biyar sallar walaha wasu wasiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da ummati duk wanda ya aiwatar da wasiyar da annabi ya bar wa al'ummarsa annabi ya mana wasiyar to wanda sallar walaha ya yi aiki da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi fa fi sahihain an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira ta ausani ya mun wasiya khalili masoyina majidadina jinin jikina manzo Allah kenan bi salatin ya mun wasici da abubuwa guda malamai suka ce kamar ibnu Ajab ya yi magana na a fatul bari kamar nawawi ya magana na a sharar muslim tunda dai annabi ya ce law kuntu muttakhizan fil islam khalilan latakhastu ababakr khalilan to amma yaya kawai kwatsam abu da shi ma zai ce shi annabi sa ne tunda annabi ya bada kofar khalilanci ma in akwai ɗaya ne sai aka ce to khalilanci ba kamar kaso wata bace don so masa wani wahala ne don ka zo kana mata dubin so amma ba ta son ka za ka sha wahala son masa wani wahala ne shi annabi kai yanzu ka so annabi so mafi matuka to ko da kai ba ga zama ka ba kai son naka da kake wa annabi ka sa annabi ya zama maka mai khalili wani shi na abin da ake so abu hurairah ce masoyina annabi ya bani wasiya akan abubuwa guda uku la hunna hatta amuta ba zan bar su ba har sai na mutu amuta mansubu bi an mudmara ne ba da hatta hatta an amuta kira so mi salasati ayyam azumi kwana nawa uku min kulli shara ko wata ko wata ya kai azumi kwana ko ai kamar kai 30 man ja bil hasana falahu ashru amsalha wa salatu dhuha kuma ce sallar hansi a wata ruwaya ya rakawoyi biyu da hansi wa nomin ala wuturi kuma yi barci a bisa mai wuturi kafin yi barci na yi mai wuturi don mai annabi ya ba abu huraira barci kafin wutri eh, ya yi wuturi kafin yi barci duk da sallar karshen dare ya fi lada don abu huraira yana gajiya wajen neman ilimi to shi da ya gaya wa annabi aka sai annabi ya ce to tun da kana makara ka tashi cikin dare to ka rika wuta ka kafin ka kwanta don ka sani da zarar ka isha din nafila da kai bayan isha ko immediately ne bayan isha da ka bayan nafila sunan ta kiyamu laili ne shi da ku da yake nufi to kun ga a cikin wannan wasiya guda uku abu hurairah ta annabi ya bashi kuma yake ba zai bari ba sai ya mutu to wannan zai baka wata ilimi kamar haka na farko ya nuna mutum zai iya sallar hanzi sallar walaha a kullum don abu wani yana annabi ya bani wasiya da abuku a cikin wasu salatu duha kuma ce la a dawa wannan a mota ka wani ya nuna za ka yi kai sallar walaha kullum abubuwan guda uku da annabi ya ba abu wasu wasiya biyu sallah ɗaya azumi wani ya nuna muhimmancin sallah ke don ka zo ya ta azumin kwana ko a wata amma da ya zo sallah sai ya ce sallar wala ai sallah ce da kuma wa naumin ala wutirin da barci akan wutiri mana in na yi wutiri yin kwanta ka wutiri ma sallah ne wani hadisi al-imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na takwas muslim hadisi na ɗaya a sake muslim salatu du'a amalun qalil wa ajrun kathir sallar wala'a aiki ne dan kadan dan uwa amma yana da albashi mai yawa yana da lada da yawa rawa abu ya'la abu ya'la ya kawo hadisi rawa abu ya'la abu ya'la ya kawo hadisi wa sanawar albani ana bi hurairah qala ba'ath rasulullahi ba'atan ko bi'atan annabi ya tura runduna fa'a'azamu al suka girmama ganima ma'ana suka zo da ganima mai yawa wa asra'ul karra sun gaggauta kai farmaki ma'ana annabi ya turo wasu runduna da suka tafi kafin ka ce kwabo su yi fata-fata da makiyarsu kuma sun ɗebo ganima masu yawa sun zo suna dawowa fitan su ke da wuya sun dawo sun gaba faƙalar rajin sai wani mutum ce ya rasulallah ya manzo Allah ma ra'ayna ba'san ba mu taba ganin runduna ba kafin kwada-kwada asra a karra wayanda suka yi gaggawan karawa da makiya da kai farmaki da gama da su gama da su ba wala azama minhu ganima wanda suka ka ganima mafi girma min hadal ba sama da wannan runduna faƙala sai annabi ce ala ukhbirukum shin ba ku labari bi azrai karratu minhu wayanda suka fi wannan kai farmaki wa azama ganima ko suka fi girman ganima rajulun shine mutumin da tawadda fi baitihi ya alwala a gidansa fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwala alwala mai kyau yayi thumma ta'ammala ila almasjid sai sai masallaci fa salla fihi al-ghadat sai salla a masallacin al-ghadat yau ce sallar sallar safe asuba kenan suma giba bi salati dhahwa bayan sallar asubahi da gari ya waye sai sallar hanzi fagar asra al-karra ya fi kowa gaggawan gamawa da makiya wa azam al-ganima ya fi girman samun ganima wannan kenan wani hadisi abu ya ala ya kawo a cikin musannan hadisi na 6424 albani ya inganta a cikin attargi wa wa hadisi na 669 hadisi ne hasan sahi babu salatu duha arba'a raka'at mustahabbi ne fa kai sallar wala haraka hudu in kai biyu ma yayi amma so kai hudu kana iya kare akan hudu kana iya rage akan hudu روى أحمد في مسنده وصحاه الألباني عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله قال النبي يقول إن الله عز وجل للي الله ميجر ما دوكك يقول هنا يا ابن آدم يا كيد آدم أكفني أول النهار كإسر من منع فرقين صافي بأربع ركعات كي ركوي ولو Afirka zan isar maka biyina ta dalilin su akhira yawmika zan ba baka kariya karshen wannan yini wannan mun yi sabai ko imamu ahmad ya kawo cikin musnad hadisi na dubu sha shida da ɗari tara da talatin da tara albani ya inganta sahihul jami hadisi na dubu da ɗari tara da sha uku rawar turmusi wa kala hasan sahih an abi darda aw abi dharr an rasulillahi an illahi azza wa jalla wani hadisul qudusi daga Allah mai girma da daukaka annahu qala Allah ce ibnu adam ya kai dan adam irka li kai mun ruku'i maka min awwalin nahari a farkon yini dan uwa Allah ce ya kai bawa na ka yi min raka hudu mana arba atin ka yi min raka a hudu da safe mana afika akhirahu zan kare ka har karshe ne ko kuma in ka yi hudu zan isar maka karshe ne ka yi hudu da safe yamma ko ba kai ba sai rubuta maka yamma ma ka yi hudu ka bude safe da hudu Allah ya rufe maka yamma da hudu kuma ga kariya lalle sallar wala'a akwai romo fadlu salati tauba falalan sallar tuba kaji kuma wata bayan. da malamin nan wa ina da salam bali yana karanta da kai salihi ne ila rabbil alamin tuba ko yana cikin hanyar komawa zuwa ga Allah don ya don asali ma'anar taubatu komawa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah kiran ku komo zuwa ga Allah taubatan nasuha kyakkyawar komawa ayyukan an yukaffira ankum sayi'atikum روى الترمذي وسنه عن ابي بكر قال سمعت رسول الله يقول كن سن داما akwai sallar tuba ba wani ya zo ya ce wa annabi ya rasulullah inni alaltu ra'atan min aqsal madina na shiga cikin gari na samu wata mace na ita rungumar ta amma ban ban yi zina da ita to ba shine dalilin saukar akimin salata zarafai nahari wa zulfan min al-layl innal hasanat yudhibna sayi'at sai ka sallah maza Allah ce ma min rajulin babu wani mutum yuznibu zamban wanda zai yi wani zunubi na musamman ya ka zamban na kira ce da tanwini ma'ana kamar wani zunubi ne babba ba wajen kai wata sahira ka dan furta wani kalmar eh, kuskure eh, da kuskure ka furta kalmar a'a ana nufin wanda ya wani zunubi na musamman haka sun ya yaku sai miƙe fai ta tsaharu sai alwala fai salli sama yi salli sana yi sallaka wani ya nuna maka alwala ana gina sa tahara fai ta tsahar ya ne fai ta wadda shi yasa da kai alwala ka jala wajen min tawabi na wajen min mutatsayi ne na ka sanya ni cikin masu alwala masu tsarkakuwa da alwala don alwala ma ba kana wanke sabonka ba ne. fa ya tatahar idan mutum ya alwala tun mai sani sana salla da niyyar yana kamun kafa da wani raka biyu don allah ya fi masa tun mai ya tafirulla sana yi nemi gafaran allah bayan ya gidara salla ya allah don wannan salla da na yi wiwin da na suka da zai ya allah kan sun makara a hadin al'aya ila gafara lahu sai Allah ya yafe masa ila gafara lahu sai Allah ya yafe masa wani kaso yau sai ka je ka yi yar gaba ka yi nafila raka biyu na bara ka ce ya Allah na ta eh, mai biya cikin kwakwan ne balaga 1960 ya Allah tun da na balaga daga 1960 1960 zuwa yanzu ba shekara 50 da kudu ne kawai ga wannan ayi ko ba ga bane ya Allah tun daga balaga ta zuwa yau ya Allah duk zunubin da na yi wanda na sani da wanda ban sani baka ka yafe mu Allah zai yafe mu antivirus ga ka gama komai ba ka gama yi amma shaidan ba zai barka ba ka yi alwala ka yi nafila raka duka ba a biyar ka gama amma shaidan ba zai barka ba sai kaje kamar sai ka ci zai a tsafafir juhu wani ke sun makara hazil aya ba mamaki wani dan tatsi ne ne ba ya aiki da hadisi sai annabi ya ce to in kana ja sai annabi ya karanto wannan Wallafi ayar والذين إذا فعلوا a أو ظلموا أنفسهم Zakarun Laha ila آخر الآية bayan Allah na gwada sunawai da idan suka aikata alfasha au da lamam da ko suka zalunci kawunan su zakarullah sai su yi salla don zikiri ya yi sallah ne idan nudiya lil salati min yau al juma'ati da masu au? sannan kuma eh, yake ta hudu ma uhiya ilayka kaminar kitabi wa aqim sala kayaka sallah ina sallah ila salati tana anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar sallah aw zalamu zakaru la fa sabaru li dhunubi wa yafiru dhunuba illa Allah zuwa karshe turmus ya kawo hadisi na son hadisi na dubu da shida fadlul salatul istikhara falalan sallar istikhara istikhara larabci ne bawuce sai ya ta yi kwaskwari ma ce istihara falalan sallar istihara to kaga sallar isti'ara nan yana da kyau kwarai da gaske tun akwai madaran goraye a nan ana son hanyar kan aure kaga yana buƙatar istikhara sannan ko ko mutum zai kasuwanci zai kaza amma tun kafin mu shiga kuji ba wajen kaga wata yarinya kana so an ja zaren soyayya na wata shida yau kuna mana fanka an ja zarin soyayya na wata shida sai ka zo ka yi ziyara ba a tun kafin ka je ke ina gidanku don sa'a suka ce sai da ka ja zare abu ya kwanta a ranka ka je ka yi ziyara sai ka ji kana dada sonda sai ka ce kai alheri ne dama wannan tsohon son ne da eh, wani shi da ka'ida kasan wani sai ya dade a cikin abin ko sai zo ce zai yi ziyara Vai virar bagunça. shi yasa sai a ja soyayya a ja soyayya a yi shekara da shekaru ba ga wani da wani zai aura rana daya sai a yanka rana auren da wani zai kace bari ka yi siyara to ai da ka yi siyara da baka zo ka yi ta jin sanyi kana zuwa hira za su yi kati kana bada ka kuma da kati can farko ake روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال حديث امام البخاري ne roto daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda Jabir yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam su su more malamin su ne annabi kai tsaye ya kasance manzo Allah tira da amince Allah su tabbata a gare shi yu'allimuna al-istikhara yana koyar da mu istikhara baka da baka suka dauki karatu a bakin annabi annabi yana koyar da mu istikhara yu'allimuna ta'lim to ka sa annabi malami ne huwa mu'allim annabi yana koyar da mu istikhara fil umuri kulliha istihara a cikin al'amura gaba daya ibnu abi jamra yace huwa amul urida bihi al-khas ko huwa amul urida bihi al-khusus am ne amma ainihin kebancewa da yace annabi na sanar da mu a cikin istihara cikin al'amura gaba daya ai ba gaba daya ba yanzu za ka yi azahar sai ka yi ziyara ko la'asar ko magariba ko isha bari yi ziyara an kira sallah sai ka bari yi ziyara ramadan ya zo sai ka yi ziyara kafin kai za ka ji haji sai ka yi ziyara ko ba ba marka ta ce gaba da dubu goma sai ka yi ziyara an zama kudin ce bana a gidansa sai ka je sai ka yi ziyara to kaga hajji wa wani kulle a <laughs> amma ba abu nan ba sanin kuma don za ka bar shan giya sai ka yi zihara sa ya bayyana kawai bari za ka yi don za ka bar shan sigari a shan wiwi zina sata sai ka yi a a'a duk abin da wajibi ne kawai ke ba a yi ziyara duk abin da kuma haramun ne bari kawai ake ba a yi ziyara kar ka je ka samu wata mazinaciya kana nema ana cewa ka bari sai ka ce a ah, ba zan yi istihara wannan ƙarya ne azzani tu la yanki wa illa zani na wani tu lil khabisi wal khabisuna lil khabisa amma in sa tuba sai ka je ka yi istihara eh, kaga wannan ita kawai alayi kullum ta dafu da wannan ta dafu da wancan wai kace za ka yi ziyara za ka aura ba ni bisa alaƙa bi za ta jin ba ƙur'ani ce wa ake wula ya ma min kuwa salihin kana da ya mai tarbiya wani dan bidiya ya zo ka bashi ka ce bari yin ziyara ina za ka bashi saboda haka kullu ma bana sharru ba a masa istikhara da abu da sharru sa ya bayyana ba a masa istikhara sannan kuma ba istikhara daga karamin abu zaka sai reza ba za ta bari ziyara don kada ya ki yaro ba ya yi kan ganta an gane ku za ka sayi rake bari na naira biyar ka sha ishirin bari in ziyara don kada ya sani mura wannan duk ana na abubuwa ana istihara ga abin da yana iya zama alkhairi ko shar na daya ana istihara a aure eh, don yawanci za ka wani yaro zai aure ko yana aure sai ce kai da na ga da bai ba don bai dace ba an tukume shi an hana shi barci ko ba gaba sannan ko ana istihara wa business ta kana iya daukan kuɗi ka sa kasuwanci sai ya mutu kuɗin ya kare kuma a bika ka bar kasuwa ma ka zo gida ma baka huta ba da ran da ko da wani baka kyautar kaya ko tsohon kayan ka karina ka fita cikin jama'a sai mai biyan ka bari ya ce to walƙiya ya zo sai ga yamma ya ya tsare ka akwai wanda muka yi wannan hirar da shi kasuwanci ya lalace masa to idan ya dan fita ne ya dan zama dan gidan wasu ne ya dan tallafa ya tallafa ya dan yi ga masu bajin sun zo a gan shi a guje ya ta gida ko sun daina zuwa kullum ma a zo a lafa fashe wai za a zama a laifin ga ya ta kada su bar ni in dan fita in dan miƙe in biya su ya ta mai na zo na gida ba mai magana to wannan dai ko ba sa sun dai kawai gan shi a kasuwa kaga ya haƙura ba ya zo ya zauna gidan shi yanzu da ƙarfinsa a da ƙarfin jiki amma ya zo ya zauna yana fita sai a zo a guje amma in ya zauna eh, ba mai masa magana wa in hotun kuma odina to kaga za ka yi istihara sannan kuma za ka yi bulaguro musamman yanzu yadda rayuwa ya zama za ka yi istihara kar ka ce sai abuja ko mai duguri za ka je za ka yi ziyara za ka je shafa za ka yi ziyara za ka je aure za ka je ziyara tashin rago tashin alade za ka yi ziyara don kafin wani yana iya tasowa daga bulaguro tun daga lagos sai ya zo tsura kilomita ɗaya shigo biyu sai a yi hatsari a mutu ko ba ba ruwa saboda ka istihara yana da amfani mun taba yin kudu ba mai taken sirrin cin nasara wani zai auri wata yayansa ya hana shi yayi yayan ya hana shi sai ya auri wacce ya sai ya canza ya auri wata to ba a yi wata ba sai wacce ya so ya auren ta mutu eh, eh. dan dama yana gani yarinyar ko ba ga yana gani yarinyar sai ya ce wa yayansa yana son ya ga yarinya sai yayan ya ce yi istihara da ya istihara sai zai ga yayan yaya sai yayan ce ka bari ina son da bayanin su gaba shi ne yayin to ka gani ba yanzu ka ga da kawo da ta ba za ta kai wata ba ta mutu daga fara share hawayen tsohon matar ka kamar zo ka gama alheri ka zo ka nemi wata ba na gaya muku shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu an yi wani hatsari jirgin sama a riyadh shekara talatin da shida da suka wuce fasinjojin jirgin da ya tashi da ya cikakken minti ɗaya sama ba ya kama da wuta wadda wani malami ya rubuta a littafin duk fasinjojin jirgin sun kone fasinjoji biyu ne suka tsallake rijiya da baya ɗayan fasinjan ya zo har ma ya shiga keji an tantance shi sai lalimal dunsa sai ga ya manta makullin motar. a masauki a hotel da ya sauka a riyar kuma kasar da zai dama ya zo saudiya da yanzu ko sai tafi ya shiga hotel yana ta neman ki yana ta neman ki da kyau yana samun ki din yana zuwa dan filin yana zuwa filin jirgi sai ga jirgi yana kan tashi su yana kan tashi yana kan sori yana kan gudu haka zai tashi ɗayan kuma shi ta samu kafi ya same shi barci ta yi fiye makara yana zuwa ya kowa ya shiga jirgi an kulle jirgi amma jirgi yana sulo sai ce sai an bude ya shiga jami'an tsaron saudiya suka ce a an yi an kulle jirgi ba a abu sai fara kokuwa da jami'an tsaron sai an bude sai jirgin ya tashi ana cikin kokowa da shi sai ji kara sai ya jirgi ya kama wuta sai fara gode wa jami'an tsaron to shi wannan da barci ya sa ya makara da wannan da ya manta kidinsa da aka zana hira da su kowane sai ce jiya da daddare ya yi istikhara akan tafiyar kaga Allah yana yi za ka yi bulaguro kai yi istihara dama da motar ka kake so ka tafi kawai ka zo daga mota da faci kayi kik gajashin ya bata kawai ka yi haƙuri kawai bar tafiya <laughs> ka yi istihara za ka yi bulaguro to dama ko wanda ce zai baka aron kudin mota sai ka je yace da Allah wallahi babu yake sai ka yi hakuri kar ka yi ta ashar ka yi hakuri wallahi ka zo ka zo ka nan haka Allah yake ikon shi da kenan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara annabi na koyar da mu istikhara fil umuri kulliha a cikin al'amura gaba daya shi yasa ba sai abu nan ba ko yau zaka yi bulaguro ka tashi da safe kafin ta kai istikhara kama ka sura ta min alquran annabi na koyar da mu istikhara kamar sura a cikin qur'ani a wata ruwaya kama na sura min alquran kamar yadda annabi yake karantar da mu sura a cikin me a cikin alqur'ani kamar yadda yake karantar da mu sura a cikin alqur'ani to anan sai aka yi maganganu ya ya yi tasbihi yadda annabi yake koyar da su istikhara da yadda yake koyar da su karatu me alkur'ani to me yasa aka kamanta koyar da istikhara da karatun qur'ani ina ne wajen shaba in an ce aliyu kamar zaki ne menene wajen shaba a jarunta an gane ko in ka ji an ce tanko kamar ebola ne ame a bala'i to don me annabi ya kwatanta koyar da eh, sahabi ne yace annabi yana koyar da mu istikhara yadda yake koyar da mu karatun qur'ani to a nan malamai sai maganganu da yawa akan wajen shaba na wannan hadisin kamar ibnu hajar eh, al-asqalani ya kawo su a cikin na daya shine yanzu za ka yi karatun qur'ani kuna ji sallan farilla za ka karanta fatiha ko ba za ka karanta ba yawa farilla za karanta qur'ani nafila za karanta qur'ani salloli kowanne sai ka masa karatun qur'ani to haka annabi yake gaya mana duk bukatun mu shi ma mu masa karatun mu yi masa istikhara yadda kowane sallah muke masa ne karatun qur'ani kenan abin da yake nufi shumuliha yadda kowane sallah sai ka yi karatu ba za ka ce Allahu ba kawai ka kai rukuyi ba sai ka yi karatu ko to haka yadda kowane sallah sai an karanta masa ƙur'ani, to kowane bukatu mu annabi ya ce mu yi mai yawwa mu yi istikhara kenan in ka ɗauki wannan fuskar istikhara ya zama wajibi kenan kamar yadda in ka zo sallah ba karanta ƙur'ani ba baka da sallah to wanda ya hakan kenan wanda ya istikhara ya bulaguro ko ya yi wani abun alkhairi bai yi istikhara ba kamar ba zai samu albarka abu to wannan kira kun ga wajen shaba ta farko amma da yawa cikin malamai wasu kuma suka ce wajen shaba a nan shi ne ba wai wajibcin wannan yake nuna mana ba ba shumulin ba annabi yana koyar da mu istikhara yadda yake koyar da mu karatun qur'ani yanzu karatun qur'ani sai aka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta bata ga Allah wani zalitu ko sai wani zo ce alhamdulillahi rabbil khaliqin kaga khalqul halitta ko alhamdulillah rabbil khalaiq وبدأ الحمد لله الشكر لله رب العالمين ana iya canzawa ƙur'ani lafizinsa ba a canzawa kul huwa allahu ahad sai ka ce kul huwa rahmanu ahad ko ba ka ba ilahun ko kul huwa allahu ahad ka ce kul ilahun ahad allahu sama sai ka ce الرحمن الصمد أبلغ إلى جنزه kamar da Allah ya ce wa annabi Musa idhab ila fir'aun ai annabi Musa ba fir'aun kadai ba sai ka zo ka kira su ne idhab ila fir'aun wa qarun wa haman innahum taqaw ai ba zan canza ba ma yakunu li an ubaddilahu min tilkai nafsi kenan yadda karatun qur'ani ba a canza masa kalma ba a canza harafi ba a canza wasali haka istikharan fakar ka canza lafazin da annabi ya koyar maka kenan ka Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka bi fadlika al wa as'aluka min ni'matika al-azim a'lamu budda ta'lamu anna hadha al-amru خيرا لي فيه شفي آجله وآجله كركتي كركتي ma'ana وآخره yadda دي يدي قوينا من قراتون قرآن معنى كرأة تنزى هذا في قولها شنو وجه shaba? na kamanta shi istikhara da karatun qur'ani na uku suka ce yadda yake nuna albarka ga mai yawan karatun Kur'ani to yana nuna fa akwai samun albarka ga duk abubuwan da sai ka yi istikhara kafin ka yi su an gane ko wasu wasu kamar yi alimu na sura min alkur'an ƙur'ani mai wahayi ne an saukar da shi daga sama shi ma istikhara wahayi ne a dunkule aka saukar masa daga sama wannan duka yana daukan wajen shaba na kama yu'allimuna القرآن أو كما يعلمنا ko من القرآن أو كالسورة من القرآن lalle istikhara yana da muhimmanci annabi da kansa yake ba da kulawa ya koyi da sai da ke karanta musu qur'ani yana yana koyi da su faida ake ajin manya allahumma inni astakhiruka sai su masu ce allahumma inni astakhiruka kuma karkace za ku yi wani abu ko goma za ku yi wani business bari ka yi istihara daga ta Allahumma inna nasakhiruka a'a kana canza lafazin yadda ya zo kama yu'allimuna as-suratul qur'an Iza hamma bil amri annabi ya ce idan mutum ya yi himmantu ya yi yunkurin yin wata al'amari to kaga shi ne magana da na gaya mu kar ka zo ka jazare ku yi soyayya sai ka zo ka yi istikhara har ma'anan yushiru ila awwali ma yarin alal kalbi haka ibn hajar ya faɗa a shar'an fatul bari a shar'an bukhari ma'ana da tsaran kawai abin yana buga zuciyarka yana leka zuciyarka amma karka ce za ka yi business ko za ka yi kiwon shanu sai ka je ka sayi shanu kaka ka fara istihara sai ka je kwaya ranar asabar sai ka ce dalai na masallaci bari yin istihara ko ka shiga min bari yin istihara kafin fitin sai shanu tun kafin ranar sai kai saboda haka da tsarin abin ya bugi ranka sai kai haka ibn hajar ya ce bai khilafi ma idza tamakkana al-amru indahu don sabanin idan al'amar sai da ya shiga ransa wa ya fi azimatu son abun da yi kafi a ransa to yi tsara ya zai gane wani abu sai da abu ya bi jinin jikinsa ya mamaye eh, sararin samaniyar zuciyarsa ko ba gaba to eh, yana tsara zai tasiri wannan shine ka'ida saboda haka hamma idan ɗayan ku ya yi yunkurin wata alamar ya sa abu ransa abu yana fada yana taba zuciyarsa sai ya shiga istikhara amma in ba haka ba ya fada sai da abu ya yi nisa an buge shi ya istikhara to karshen sa rana auren da sai su ma kashe yi magarsa da yi istikhara da ba kai ga haka ba wannan kenan faliyar ka rak'atai ne mai shi ya yi raka a biyu amma a nan bai kawo ta ƙari ba a bukhari ce min ghairil fariza ya karfa wani a same sa dan son bulus ne yana sallar asubahi sai ce ni yayo shi na salatu Subihi ko shi na salatu ibtikhar shi ya sa annabi ya masa fili min ghairil fariza ban da farilla sallah ne safuran na musamman kar ya zo ya yi raka ta alfajir ya shi ne na intihara a'a kawai dai shi sallar shi na intihara ne sai idan mutum zai intihara wani surori na ce karanta hakika hakika ba mu ga aya ko hadisi da ya kawo wannan ba sai dai imamun nawawi shi ya ba da wasu shawarwari ya karanta wasu surori yadda ibn hajar ya kawo su bisa yawun nawawi din a fatul bari shirin sai bukhari abinda yace mutum zai yi yace shi da mutum ya karanta kul ya ayu alkafiru a rakar farko fata da kul ya ayu alkafiru raka ta bi fata da kul huwallahu ahad an gane ku eh. amma dai ba babu aya ko hadisi amma shi na wauyi abin da ya fara don yace wai lura da halin ne don yayi kul ya yal la abdu la la la la la ya nuna baya bukatar aga ba zai je wajen boka san farin jini ba ba zai je wajen boka ya masa duba ba la antu wala antu wala wala wala da kudi ne kwaleji kaya ya sai raka ta biyu da kulhu wallahu Allah kadai nake neman zabin don mai allahu saman, lam yalid wa wani mai wa lam yakul lahu ka yi alwala walbara, gaga gaga ne hikimar su wasu malamai kun suka ce a'a ya dace ya hana ya karanta wasu ayoyi biyu ɗayan aya ta 68 a suratul kasas ɗan ko aya ta 36 a suratul ahzab gangaram ga wannan 68 a suratul gazi آه، سورة الكفر ستنة تبقى وربك يخلق ما يشاء ويختار ويختار <laughs> وبقيت أنا حالي تأكل يزوكو هنا الزهبي يكرت هو أنا آية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار أزواج الشعير ركعة تبيو يكرت فاتحة سيكا آية 30 الشدة آه سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره وما يعصي الله ورسوله ذاك شهاد an gane ku ga duka wayannan yana nuna in Allah ya zabi ya gare saboda haka yana da kyau mutum ya yi wannan in ya so ya dauki mai kulhuwa Allahu ahad kul ya da kulhuwa ko ya dauko mai wa rabbuka ya khluqu ma yasha wa yaqtar da ma kana wa ma kana mu'minin wala mu'mina fi idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khayratu min amri in so kuma karanta eh, wasu surorin da ban dai yayi ثم يقول سيت اللهم إني أستخيرك بعلمك يا الله إنا نيمان ذاتك بعلمك da iliminka to wannan bi ilmika da su bi kwadratika ta'lil للتعليل يدع في لام التعليل وأنزلنا من المؤسرات ما أنسجا يا موسى كرمكو daga adadin ruwa mai yawan zuba don me ne na kudu da biyu haɓa don mu fitar da kwayoyi kina allama ina azakhiruka ya allah ina neman zaɓinka don me bi ilmika don kai mai ilimi ne wa ikonka ko zaɓinka bi kudratika domin kai mai iko كما رد بما أنعمت علي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم يا الله إنا رحمك daga falalarka mai girma? Falalarka mai girma. wannan ishara ne zuwa ga dukkan falala daga wajen Allah ba wani shehi ko malami mai bada falala wannan shine mazhabi ahlus sunna haka ibn hajar ya fada a fatul ba. wa as'aluka min fadlika shi yasa qur'ani yana ta faɗa falala Allah zalika al-fadlu min Allah zalika fadlu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim sai ya ce wa as'aluka min fadlika al-azim ina roƙonka daga falalar ka da ka mai girma fa innaka ta'lamu taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la alam ya Allah kana da iko ban da iko ko taqdiru kana tsari wajen na da kulle shayin kadar la abdur ni ba na tsari kai tsara rayuwar ba ne nake tsarawa ko kai kake da iko ne ban da iko wa ta'lam wa la alam kana da sani ne ban da sani wa anta alamu biyu kai ne masanin gaibi Allahumma ya ubangiji in kunta alamu in ka kasance ka sani anna hada al-amra wa anna al-amr li al-khairi ne gare fi dini a addini na wa ma'ashi da me da rayuwata wani abin da na sa gaba alkhairi ne gare ni a duniya ta a addini na ba zai zama sanadiyar shiga na wuta ba da rayuwa ta ba zai zama sanadiyar cewa na ko rasa mutunci na ba wa akibata amri kuma alkhairi ne gare ni a ƙarshen rayuwata makomata ta kiyama aw qala ko wanda fi ajli amri al-amri na gaggawa duniya kina kallaban al al'ajila wa ki kuma a al alheri ne gare ni fakka durhuli fakka durhuli eh in ka zo yana da fassara guda biyu ko fakka durhuli shine ka sauƙaƙa min shi shi yasa ya zuwa wata waya da ƙari fakka durhuli ba wai kaddarawa ba don Allah ya riga rubuta kaddara ne faqdur huli ka sauƙaƙa mu shi yasa zan wata ruwaya faqdur huli wa yassir huli wa in kunta ta'lamu in ka san kasance ka san anna hadha al-amr wa la al-amr sharru li sharri ne gare fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata sharri ne gare sai ya ce fasrifu an ka kawar da shi da gare wasu ne an ne ma ka kawar da ni da gare shi wa durli alkhaira ka sauƙaƙa min da alkhairi haizu kana duk inda yake sun marar da ne bi sana ka yardar min da shi ka cusa min son alheri wai sami ya hajjata amma ba a cikin sai ya kira su in ya Allah in wannan bukatar da na sa a gaba in aure ne sai ya faɗa sai ce har sunan da ya kira ya Allah in aure na da kubuli alheri ne in mace ce sai ta ce ya Allah in aure na da madu alheri ne ya fara ya kira su bukata in kasuwanci ne ya Allah in wannan sana'ar gwari da zai alheri ne ya Allah in wannan sana'ar da zai na au ala shimoni alheri ne ban karka lashe maka baka laso ba ya lashe maka wannan shi ne ka'ida wannan hadisi ya zo a sunan turmuzi hadisi ne mai kyau hadisi na dubu uku da shida fadlu salatul juma'a falalar sallar juma'a salatul juma'a ce kafaratun lizunubi ashirar ayyaka sallar juma'a yana da zunubin kwana goma me kace yau za ka iya zo ga yi to ai an ce bayan ya yi sallar ya sallame ne zai sai ya sallame sai ga wani ma zai yi anjima me kace akwai wanda suka ce mutum zai yi sau bakwai amma malamai suka ce babu hadisi ya eh, yi sau ɗaya ya yi ya amma wasu ke zai ya yi maimaitawa bi hasbil hal ha ka izi ala na bayana da akwai da wani goraye da bismillah eh ana an ce faliyar ka raka ta ne sun maliyakul faliyar ka raka ta ne da ya yi sallolinsa ya idar kafi ya ce Allahumma inni astaghfiru duk da wasu malamai sun ce in yayi a tsaye yayi yayi a sujada yayi a cikin sallah din amma yadda zahira hadisi ya zo suka ce sai ya kammala da Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra fa kai yayi da larabci ba sai ka ce aure na da kubuli eh kuma da mu kafin ka iska har ba ka kaune shi don sai kai kana so duka biyu wa ya iska hara ne ya samu mata biyu suna so ya samu wani zainab da waye ya samu zainar da minta ya Allah yana cikin wanda bi alkhairi ka tabbatar da ga duk sun natsuwa a zuciyarsa ko duk suna da natsuwa suna da abu nan sai ya dace da aya fanki ma ta ba da na da sai dukan farko sai aka ce masana in su ma ba sai ya ba duka ba Thank you. za ka ambace shi in ka so akwai ruwaya da yake wuri biyu in ka ce wa an ta allamul huyo ko ba gaba sai ka ce to misali ya allah zai kasuwanci kaza gari ta alama in kunna ta alama sorry sai ka ce ya Allah idan ka san kasuwancin nan da zai na kaza sai ka kira mu alheri ne ka kaddara ka sauka wa muka yi kaza sannan ka zo na biyu in kuma ka san wannan kasuwancin sharri ne a ruwayar da ka sake ambatan sunan kasuwanci a wurin a wajen alkhairin ka fada a wajen sharrin ka fada in ka so kuma karanta wa anta alamun guyu sai ka ce ya Allah ga abun da nan sa a gaba na kaza kaza in ka so in ka faɗe shi a wurin nan kadai shikenan sai ka gabatar da duka duruma sai ka maimaita duk a yayi ta shekar falalar tsallar juma'a rawar bukari an salman alfarisi قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان ya ce النبي يجي la ya tafi rajul yawmul juma'a mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a dan waka wani yanzu zai istikhara yawa amfanin sunna na'am eh, annabi ya ce babu wani mutumin da zai wanka ranar juma'a wa tsaha eh, ya alwala ah, masa min duhur ya yi iya gwargwada abin da ya samu na tsarki amma wani dahara ya kawo masa min duhur wanda naku na ɗaya ce wa ya tsaha masa min duhur almuradu bi almubalaga ma'ana ya tsananta wajen tsafta ma'ana da yi wanka ya shi ya yi shafe shafen su shine wayar da kino ya shafa min dunihi daga mansa yana da mai yana da turare yana da wayan abubuwan sai ya shafa a wata ruwaya kuma sai ya shafa daga mansa da kayan kamshi na iyalansa eh ka san wani lokaci namiji baya damuwa da wani sai ga iyali tara da shi da za ka wani goron gaje kawai za ka katon batalin da kawai daki babu wasu kayan kamshi kamshi a ciki shi yasa ya ce daga ah, eh, turaren iyalan a wuce wannan wani dauri kenan aw ya masu min dibi baitihi kaga a wata ruwa min dibi ahli ko ya shafa daga turaren iyalinsa an ta gida ma iyali da za ga galibi goro ai ba ci da ɗakin sai da ce baitihi da za ga wani su biyar suke kwana ɗakin wani su takwas wani goma wani ma alama halin lahominan nomi yau ya kwana nan gobe ya kwana can ya shafa daga turaren da ya samu a gida thumma yakhruju eh, sa'annan ya fita fala yafariqu bayna ithnayn ithnatayn bai raba tsakanin mutum biyu ba bai hada kowa faɗa ba ko da ya zo zama bai ga mutane biyu a zaune ya zauna tsakanin su ba shine bai raba tsakanin kowa ba to mai salliya ma kutiba lahu yayi sallar abinda Allah ya ce masa shi yasa wasu suka ce idan mutum ya zo juma'a zai raka a biyu ne kacal ta yi masjid ya zauna wasu wasu suka ce zai iya fiye da biyu tun da ya ce sun mai salliya ma kutiba lahu sun eh. mai yunsitu sana ya shiru idan ta kallama lima idan lima yana hudu ba illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a al sai an gafarta masa tsakaninsa da juma'an da yake mai tafe sai an gafarta masa zunubin da yake tsakanin da juma'a mai zuwa amma da sharadin ya yi wanka ya shafa mai ya fesa turare ba yawwa sannan kuma da ya zo bai raba tsakanin mutum biyu ba bale ta tsallake mutane sannan kuma ya shiru yayin da aka ake ba to yana da ladan ibada da kwana goma to amma wani hadisi ya bude shi da wanka ko da alwala eh? da wanka don ƙada na biyu layar ta silu rajulun kar ya ce wanka ko mutum ba zai wanka ba ranar juma'a to na gaba rawa musul ana bi huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce man tawadda kaga nan ko alwala ya kawo ina zuwa kaga na alwala ya kawo wanda ya alwala fa sanan wudu ya kyautata alwalan thumma atal juma'a ya zo juma'a fa ya saurara wa an sata yi shiru ma وفر له ما بينه وبين الجماعة والزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى wanda ya share kasa fagallaka ya yi wasa ba ce wasa da kasa ba ya yi mugun abu روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر إذا متين سنجي من يلبك روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال من اتصل وندي وانكا ثم أتى الجمعة سنة يزو جمعة فصلى يصلى ما قدر له أبدا الله يقدر مسا قدر له ثم أصدر سنة يشرو حتى يفرغ من خطبة علي ما يكم خطبة ثم يصلي معه يصلى تاردش وفر له ما بين وبين الجماعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام روى أبو داود وصنع الألباني عن عبد الله بن عمري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر دك وين suka je دين duk yadda aka على ربع ana رجل حضرها أقول uku rajulan يلغو ينا تشرمي ya fito juma'a ma ba natsuwa sai ya fito ya yi ihu. ba natsuwa kafal kafal yana zuwa juma'a ba tsari ba abuna wawa hazuhu wani shi shine rabonsa. ba shi da lada iya ihun da ya shine rabonsa. Eh, wa rajul da wanda azara ya zo hu yana addu'a wa wa rajulun da Allahu azza wa jalla shine mutumin da ya kira Allah mai girma da daukaka in sha'a aqahu wa in sha'a mana'ahu insha Allah kun karo ga shi ya so ya ba ya so ya hada wa rajulun da mutumin da hadara ya zo juma biyan satin ya yi shiru wa sukutin har yanzu shiru ne walan ya takhadda rakabata muslimi bai tsaga wuyar mutane ba kasan wani yazo juma sai riga tsallake mutane bai tsallake kowa ba walam yudi adam bai cutar da kowa ba yi fa tun kafaratun juma'a aljum'ati allati taliha kafara ce zuwa ga juma'a mai zuwa wa ziyadatu salatati ayyam kenan kaga ashe kana zuwa juma'a ba zikirin da ake yi ka wanda ya shiru ma shi kwashi <laughs> gara ba sa yawwa wa zalika bi anna la azza wa jalla yaqulu man jaa bil hasana falahu ashru amsalha abinda zamu duba a cikin hadisin nan shin wanka ranar juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba akwai malaman da suka ce wanka ranar juma'a wajibi ne don hadisin da ya kawo farkon babin nan cewa layin tasiru rajulun yawon juma'a da hadisa salman al-faris da hadisa abu wurai da manin tasala sama a juma'a abubuwan da suka ce ba wajibi ba shine a wannan ruwayar da muka ji na abu wurai da manzala jama'ta wa za ba a sanar wuzo a sama a juma'a ko sannan ibn hajar ya yi irin wannan magana a bulugul mara a cikin kitabul musul wa hukumul junub da ya hadisi manzo Allah ya ce man tawadda yawm al-jum'ah fa biha wa na'ama wa man tasala al ghusl afdal wanda ya alwala ranar juma'a ba da Allah yayi amma wanda ya wanka wanka ya fi to wanda ya nuna wanka ba wajibi ba akwai ɗayan hadisi kuma annabi ya ce ghusl yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalif wanka ranar juma'a wajibi ne akan dukkan baliki kaga wanda suka ce wajibi ne sun kafa hujja da ghusl yawm al-jum'ah wajibun wai da gwamnati ba wajibi ba sun dauki mata wa zuwa yawon juma'a to amma ibn hajar shi da ya zo hashiya bulugul maram sai a ƙasa sai ya kwandala ya ce don haka magana mafi inganci wanka ranar juma'a wajibi ne ya asimu bitarki mai shi an rubuta masa zunubi in bai yi wanka ba duk wanda ya zo juma'a bai yi wanka ba yana da zunubi yana da laifi ah, domin menene ibn hajar yake haka yace domin hadisin da yace in kai alwala ma yayi din mutum biyar ne suka rubutu a biyar ba bukhari da musulun, wanda kuwa yace wajibi da mutum bakwai a bakwai da akwai bukhari akwai muslim wanda bukhari kadai hadisin da ya fi na biyar nan can muslim kadai ya fi na biyar nan to balle da biyar da bukhari da muslim duk sun ce wajibi ne ana ka hadisin wanda ya wala ranar juma'a yayi bukhari da muslim fa a'rada anhu ibn hajar yace sun kauda kai su yi wanda hadisin suka ce hadisin na ba bai bane an gane ko imam malik wani cikin motsa insha Allah ya karatu makon gaba za mu dan ishara zuwa ga hadisansa shi da hadisan da su ya kawo na wanka ranar juma'a wajibi an gane ko wasu suna ta cewa a idan mutum jikinsa da dotti a yana nika ne ko kuma nesu ne ko lebura ne ko kuma yana dagon fulawa ko menene ko ya zo daga gona to shi wanka ranar juma ko makaniki shine wajibi yana da dauka amma wanda fes-fes ba wajibi ba to ibn hajar abuna din albani ya yi raddi kaca-kaca ka wannan magana a littafin mai suna alhawi min wani albani ya ce dai annabi ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne bai kira dotti ko ba dotti ba saboda haka bai dace a zo ana tawili ba don ya ce ai manzo Allah kai ka tara annabi yana iya magana don dalili sai abu ya zama kuma har duniya ta shi wajibi don ya ce idan mutum annabi da sabai sun zo tawafi a Ka'aba ko sai annabi ya ce musu ku bar dantsan ko ba gaba na dama a wace sannan kuma zagaye hukun farko ku yi 440 ku yi gudu-gudu don a don kafiran nan su yi mitin za su sa mana ido in sun gamu lagalaga ne sagwam ne da lagwam da za su auka su kara samu amma in sun gamu da aksha za su kai waye na sun goshi sai aka yi tawafin haka Nasiru dina albani ya ce aka ci gaba da hajji sahabbai suna zuwa har abinan ba ce to ai wani can makiyan da ake tsoron babu su a maka amma har yanzu an ce tun da yanzu babu makiyan a wurin a daina tsaftar a daina jira fina ko da ga zan suna wajibi eh, ila yau kiyama to haka wanka ranar juma tana nabi yake wajiba ala kulli mutane bai kira dotti ba bai kira kaza ba to ai da musabai ba kaza mai bane saboda haka kawai dai wanka ranar juma'a wajibi ne sai mu gana abun faɗa na daidai ana ba mu ladansa kuskure ko mutum tuka insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk